haka masu kallon mu zan da barka ku haka masu kallon mu yau zan yi magana akan kwanciya yayin jima'i wato sai yau zan yi magana akan having sex eh to sex sex ne sannan da hausan ku da irin hausan ku dai gwara-gwara dai zindim da yanzu za ku iya ku gane kai kusan dai kala-kala ne dai to amma sai dai kowanne akwai sunan da ake kiran shi amma mu dai mu dai na ga sunan is not is not important to you people is not important to us sunan bai shi da wani muhimmanci a wajen mu sanin iyawan shine babban muhimmancin to na san dai ba kowace mace Allah na ta iya ba ba kowace mace ta iya kwanciya da mijinta ko wata mijinta ta kwanciya da ita za ka ga ba armashi abin sai ka ce dole sai ka ce an takura mata sai ka ce ba ta so ko bayan ba tana to akwai muna nan dai tare da ku dai har yanzu ban bar ku ba bacin haɗin amarya ga kuma mai jego matan da suka haihu akwai mata da yawa da suka haihu suna tunanin kamar sun tashi aiki wacce ta haihuwa goma ko sha ko bakwai ko takwas to karki damu daga mai haihuwan fari zuwa mai haihuwa goma sha insha Allah idan ta zo ta neme mu ga namban waya nan za ta samu biyan bukata za ta dawo daidai ta dawo kamar budurwar da ba a taba amfani da ita ko ba ta haihu ba akwai haɗe-haɗe na dunkule su ne a ciki haɗin mai jego da ake faɗi duk lokacin da mace ta haihu tana rasa abubuwa da yawa a jikinta ni'imarta da wasu ɗanɗanonta da wani abu da oga yake bukata a tare da ita wanda mijinta ta hanya haka sai wulakanci ko kuma rigima ce ta biyo baya rashin baki gyara ba bayan kin haihu ne da zarar kika haihu bayan suna kina sati ɗaya maza maza ki tuntube mu a lambar wayar mu duk garin da kike za a aika miki da sako insha Allah kuma kaya ne masu kyau masu inganci babu abin da babu bata lokaci ne yanzu ina ɗaukan ɗaya bayan ɗaya ina bayani a haka ma ya isa za ki sha mamaki mai jego Allah Ubangiji ya raya.